This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 29 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu miyagu da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun yi wa mutane wajen goma sha ɗaya yankan rago a ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Neja Najeriya. kamar yadda ka san za a kada dabba a yanka haka suke yi abin ga ɗaura mutum su kada suke yanka a yanzu ba wani matakan tsaron da aka kai kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda suleiman barma ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun wani shiri na samar da wa masu bukata ta musamman wani kati na musamman kamar yadda muka yi alkawari yau za a kira wayarmu ne a bayyana ra'ayi kan cikar gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu shekara guda da kafuwa lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga maryan dauda da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana tunani yakin da Isra'ila ke yi da Hamas zai iya kai ƙarshen shekara a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da yin kiraye-kirayen a tsagaita wuta. ta yiwu a samu ƙarin watanni bakwai ana fafatawa a yakin don mu iya tabbatar da nasarar mu da kuma cimma abin da muka ayyana a matsayin murkushe kungiyar hamas da karfin sojanta a cewar mai ba da shawara kan harkokin tsaron isra'ila zaki hanagbi a lokacin da ya yi hira da gidan rediyon isra'ila a yau laraba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata ziyara da ya kai moldova ya ce isra'ila na buƙatar fadda wani shiri ko wani tsari na abubuwan da za ta yi bayan yakin da wurwuri kuma rashin irin wannan shirin ka iya janyo rudani a yau laraba rundunar sojan ukraine ta faɗi cewa ta harbo wasu jiragen rasha marasa matuki da suka auna yankunan yammaci tsakiya da kudancin ukraine yayin da wani har makami mai linzami na rasha ya kashe akalla mutane biyu a yankin sumi rundunar sojan saman ukraine ta ce ta kakkaɓo sha uku daga cikin jirage sha hudu da rasha ta harba a cikin dare a yankunan mikolaiv krivorad da rivna vitali kim gwamnan yankin mikolaiv ya ce na'urorin kariya ta sama sun harbo sha ɗaya daga cikin jiragen sama marasa matuki da aka harba a yankinsa sai dai kim bai bayar da rahoton samun wata barna ko wani ya jakkata daga harin jiragen ba ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau laraba cewa ta lalata jiragen ruwa na yaƙi marasa matuƙi guda biyu da suka nufi yankin crimea da rashar ta mamaye ta kuma harbo wani jirgin sama mara matuƙi da rokoki guda bakwai a yankin belgorod da ke kan iyaka da ukraine to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wasu balan na Koriya ta Arewa sun watso ba haya da sauran tarkacen bola a kan tituna masu cunkoson jama'a da kan gidajen zama da kuma wasu yankuna a fadin Koriya ta kudu a yau Laraba a cewar kafofin yada labarai da sojojin Koriya ta kudu. Wani sabon abu da Pyongyang ta yi da ke nuna zafafar tankiya tsakaninta da makwabciyarta Koriya ta kudu. manyan hafsoshin sojan koriya ta kudu sun ce sun gano balan-balan kusan 260 inda wasu suke da tarkacen bola suna zargin koriya ta arewa da aikata rashin mutunci da kaskanci wasu daga cikin balan-balan sun kunshi wani abu wanda duk da cewa ba a tabbatar da ko menene ba ana kyautata zaton ba haya ne saboda launinsa da kuma warinsa a cewar kafar yada labaran yonhap ta koriya ta kudu wasu kafafen yada labarai sun ce an ga balan-balan har a lardin jiola da ke kudancin kasar lamanin da ke nuni da cewa wato a fadin kasar aka sake su sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tattauna da babban hafsan sojan kasar sudan abdul fattah al-burhan a jiya talata a kan bukatar kawo ƙarshen yakin sudan a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar matthew miller ya fitar ta ce jami'an biyu sun tattauna a kan buƙatar kawo ƙarshen rikicin sudan cikin gaggawa da kuma ba da damar kai kayan agajin jin kai ba tare da wani shinge ba don rage wahalhalun da al'ummar sudan ke fuskanta a wata wayar tarho ta tsawon kusan minti talatin. blinken ya kuma tattauna a kan batun sake maido da zaman tattaunawar sulhu a ƙarƙashin jagorancin jidda da kuma buƙatar kara farar hula da kawo ƙarshen tashin hankali a el fashar da arewacin dafur a cewar mila a tsakiyar watan afrilu amurka ta faɗi cewa saudiya za ta karɓi bakuncin zaman tattaunawar sulhu a kan yakin sudan a birnin jadda cikin makonni uku masu zuwa ko da yake dai ba a sanar da ranar da za a yi tattaunawar ba To Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun yi ma wasu mutane yankan rago a karamar hukumar shiroro mai fama da 'yan ta'adda a jihar nijar najeriya wannan ya biyo bayan wasu kashe-kashe da sace-sacen mutane da aka yi a wannan yankin mustapha nasiru batsari gare ka wasu da ake kyautata zaton mayakan kungiyar boko haram ne sun hallaka mutane goma sha ɗaya ta hanyar yi masu yankan ragu a jihar Niger Najeriya. Bayanai daga yankin Alawa ta ƙaramar hukumar Shiroro na nuna cewa mutanen sun koma yankin na Alawa ne domin ɗebo kayan abincinsu. tun da dama suna cikin gudun hijira ne, to amma sai suka yi karo da waɗannan mahara kamar yadda wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya yi ƙarin bayani. Mutum goma sha ɗaya tsakanin alawar zuwa bata irin wanda suka je ɗaukan abincin nan. Eh me suka yi masu? Kamar yadda ka san za a kada dabba a yanka haka suke yi abin ga ɗaura mutum su kada shi ke yanka. Su yan Boko Haram ɗin? Eh. To har yanzu jami'an tsaro ba su je wurin ba? Ai yanzu ba wani matakan tsaron da aka kai. To kai yanzu daga ina kake magana da ni? Yanzu na ina fando gari Da kai da iyalanka ko ko kai kadai? A da iyalan ma. Da ma wasu duka mu abokan zama mu wasu duka muna nan fando. Yanzu garuruwa nawa ne nan su yan Boko Haram din suka wace? Gaskiya manyan dai garuruwa dai akwai basa akwai alawa to kuma duka kowane akwai ƙauyuka gaskiya suna da yawa. To su wayannan mutane sha uku kace ko sha hudu da suka yanka ina ga wakin na can sha ɗaya. An samu an ɗauko su wasu kuma ba a samu damar ɗauko su ba. Har yanzu suna can? Eh. To kamar ko da 'yan 'yan bangan nan ba da su can? Ba ko wani maganar matakan tsaro iyaka su ne dai kawai su suke abin da suke so a wurin ba ba. To kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon harin. domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan a abiodun ya ci tura. To amma shugaban karamar hukumar ta Shiroro Honorable Akilu Kuta ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya bayyana shi a matsayin abin takaici a daidai lokacin da ake bukin cika shekara ɗaya da hawan mulkin wannan gwamnati kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Mutane ne da suka gani halin da ake cikin gwamnati mun san samuna da abinci amma ka sa abincin da aka ma wana ɗan mani shi ne sai aka samu mutane kamar su goma su a uku wai ka dan irin ka kadan na su su samu abinci su dauko abincin su eh, sai mutane banza na na sun hange su ne kowa suka ga suka ce yana ka mutu ba ma yan kara ba fa sun da an yanka mutum an yanka ta wuya wuya suke yanka fa. to yanzu rabu me kuke so ita musamman gwamnatin tarayyar nan ta yi ne akan wannan matsala. a gaskiya tsakanin da Allah faɗan gana da yake faruwa ka fi ƙarfin gwamnatin jihar Neja sai gwamnatin tarayya ta dalilin da ya sa ranar da mutanen ga sojoji suke barin alawa ai mu kada shi gwamnan na neja a ranar ya yi kokari ya kira don cewa a bar su ko da kwana daya ne kuma mu ce mutane ne amma walla a ce ya ci kira ka gaga kuwa ka nuna kenan cewa jihar neja ba ta da karfi a kan maganar jam'an tsaro to kuma gaskiya muna kira da fedra don allah su kawo muna doki jagoran da abubuwan. to ko a cikin makon da ya gabata ma waɗannan mahara da ake zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne sun hallaka mutane goma tare da yin awon gaba da wasu mutane 150 a garin kuci ta ƙaramar hukumar muya duk a jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria to a gaida mustapha da wannan kuma muka zo ga shirinmu na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Hukumomi a jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar gamayyar ƙungiyoyin nakasassun ƙasar sun dukufa da neman hanyoyin da za su taimaka a ƙaddamar da wata kati domin masu bukata ta musamman. tabbatar da wannan tsari da aka shafa gwamman shekaru ana kwam gaba kwam baya a kansa mataki ne da zai baiwa wannan rukuni na al'umma damar samun sassauci a fannoni da dama abin da ke zama wani ci gaba a yunkurin samar da daidaito a tsakanin nakasassu da sauran jama'ar kasar shugaban gamayyar kungiyoyi ta federation des associations de personnes handicapées sidonhu umaru ya yi wa wannan shiri karin haske dangane da inda aka kwana game da wannan batu bari mu gode ma voa america wanda har kullum suna shirye-shirye domin mutane talakoki a samu a su a duniya a cikin talakokin akwai mutane wanda suke da nakasa a kati wanda a turanci ana ce mishi carte national d'égalité des chances kaman kati ne na daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da waɗanda ba su da nakasa wannan katin ta samu tushe ne tun shekara da 1993 a lokacin da kasanmu ta rataɓa ma doka na harko wanda ya bada eh, haƙoƙi ga mutane masu nakasa wanda ana kimi mishi ordonance 9302 dudiyar masu 1993 to a cikin wannan doka na ordonance 4302 wanda aka dauki kuduri na aiwatar da wannan dekran a shekarar 1997 an faɗi cewar kowane mutum inda yana da nakasa a nijar sa a bashi wani kati wanda an ka kira da carte d'invalidité kamar kati na kai baka iya ka yi wani abu cikin rayuwanka to in ka diba cikin wannan sunan ma na katin akwai tawaya tunda invalidity kamar mutum wanda bai gyara komi to eh, shekaru na zuwa har an kai eh, shekara dubu biyu da goma aka tado zancen ya kamata a yi ma ga wannan dokar domin a hudda duk maganganun da suke kallon mutum mai nakasa kamar mutum ne wanda bai iya komi ba saboda ba haka nan ne ba to a lokacin ne eh, shugaba salu jibo da gwamnatin shi suka ki gyaran wannan ordinance 9302 kenan a cikin watan mai da sunan ordinance 2010-028 du 20 mai 2010 to a cikin wannan eh, kin jaran an ka an dauki kuduri a watan augusta hal yau dai a cikin shekara da 2010 aka ce a'a ba karta ba na mutanen da ba su iya gyara komi amma karta da solidarity kamar karta ne na taimakon Eh, juna mutane masu nakasa a taimake su a cikin rayuwa na dan adam. kurakuran da aka sha fuskanta a baya dangane da manufofin da aka sa gaba ya sa masana zurfafa bincike domin zakulo sunan da ya cancanta a baiwa wannan kati wannan katin ya ce idan mutum mai nakasa ya tafi likita to maganin eh, kamar kwantar da shi likita da kuma visit visit laukar jini radio wane ne mutum mai nakasa bai biya ko dala sai dai kudin magani wannan ana tambaye shi kuma wajen sufuri an ce mutum mai nakasa a'a ba zai biya duka kudin sufuri ba sai dai ya biya rabi kuma mai taimakon shi shi ma ya biya rabi kuma idan za ka shiga eh, eh, waɗansu shagulgular da ake yi a wasanni ko a harkar al'adu wanda ake biya kuɗi a shiga to kai sai dai ka biya rabi to wannan an yi wannan gyare-gyaren shekara ya ja shekara ko da aka yi gyaran wannan kartin har an a wannan kudurin har allah ya kai mu shekara dubu biyu da goma sha tara a lokacin shugaba e, isu muhammadu aka ci jaran wannan ordinance din har yanzu domin a ƙara ingantar da shi kuma a sa ya zama daidai da wannan babban kuduri wanda kasar mu ta sama hannu wanda ake ma convention relative au droit des personnes handicapées kamar doka ne wanda ce tabbatar da eh, hakkoki na dan adam na duniya duka ga mutane masu nakasa to wannan kuma an ce an yi wannan aikin ne a kwanan goma da watan disamba aka tabbatar da wannan doka ana ce mishi loi 2019-62 didi december 2019 to da aka aka ɗauki wannan dokan to ai dole an dauki doka sai an yi kuduri ko to yanzu eh, eh, zamani na wuce ya shude shugaba isu muhammadu ya tahi sai shugaba eh, wannan bazu muhammad ya taho a watan juli watan juli na shekara 2021 shi ma ya ɗauki ƙuduri wanda ke tabbatar da aikin wannan doka da aka tabbatar da shi a shekara 2019 wannan kudurin da ya dauka a cikin ayashi ta goma sha bakwai aka maido zancen wannan katin har yanzu wanda muke zance a kai an hudda zancen taimako an maida shi zancen yanci ai an ce solidarite akwai abubuwa biyu wanda ake kallo ana cewa solidarite. in za ka taimako ni sai ka diba wai ina da halin in taimake ka guda ko ina so in taimake ka biyu kaga wannan zancen sai aka ce a'a a hudda solidarite a maida shi zancen inci sai aka ce to wannan kartin za a canza mashi suna da carte nationale de solidarité za a maida shi carte d'égalité de chance kaman kati ne mai daidaita sa'a tsakanin mutane masu nakasa da waɗanda ba su da nakasa bai kushe da tsangwama bai mai komai inda ya sani ya kammala komai. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau wanda ya mai da hankali kan kashin farko na bayanan da suka shafi katin musamman ta carte d'égalité de chance. a makon gobe za a ji rawar da asusun majalisar ɗinkin duniya mai tallafawa mata da yara ƙanana unicef ke takawa wajen ganin ƙudiri ya cika akan wannan magana a madadin sidonuhu umaru na gamayyar kungiyoyin nakasassun jamhuriyar niger da producer julie lizas grisham ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya to a gaida suleiman to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku masu ma'ana kuma cikin natsuwa kan cikar gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu shekara guda kan karagar mulki kama daga batun sabon taken ƙasa zuwa tsaro zuwa tattalin arziki da dai duk wani abin da mai magana ke son taɓowa kamar yadda muka ce lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku To ah, da alamar muna da kira daga Nasarawa. Wake kan layi? Alhamdulillahi a ah, mataimakin sakatare na kungiyar murya nasara ne Bashir Tela daga nan lafiyan bari bari. To Malam Bashir Tela muna Eh shugaban kasa da gononi dai an cika shekara daya. To a ah, wani bangaren dai an samu ci gaba wani bangaren kuma abubuwan sai hankali. muna fatan dai shi shugaban kasa a nan gaba zai duba matsaloli da talaka suke fuskanta musamman na tsadar rayuwa da man fetur da tsasa maganin dala muna fatan shugaban kasa zai duba wannan domin kawo ma ga sauki na gode bashir tela daga nan lafiyan bari bari tashi lafiya to mun gode malam bashir tela daga nan kuma bari mu kada kebu kebi wake kan layi a kebi eh, suna magana da hamidu na madina ke To muna jin ka amma kaɗan nisanci rediyon ka muna jin ka. To eh, Allah yana rukugar da Amurka Allah kuwa ne dama a ɗan yi rukugare ta saboda nashi kuma fara na neman wannan da Allah ya sani da ke yau. To gashi ka samu damar muna jin ka. Yawwa, wayo. yau kuwa abin da nake roƙon Allah ya shi da nan naku da gaskiya ina roƙon al'amara Allah faɗa da cikin ku akwai wani abin al'ajabi da nake son sani sanar da duniya da yake tare da ni shekara ɗaya da goma ina neman Allah da sani kuma har ta rediyo na ji na ji ta kebbi da amma ta ne ba an samu wasu ko Allah da sani sai dai sai wannan lamba sai dai malam na kebbi wato yau maudu'in shine cikar gwamnatin Bola Ahmad Tinubu shekara guda da kafuwa so muke a tattauna kan wannan batu in ya so nan gaba za mu baka dama ka kawo wannan maudu'in wanda ke da muhimmanci gare ka kuma dama wannan filin an yi ne saboda mu da ku bari mu kada bauchi wake kan layi a bauchi ana magana da awal muhammad yauta daga jihar bauchi karamar hukumar alkaleri maji kiran makama babban bauchi to muna jin kamala awal to a gaskiya muna yi wa gwamnatin alhaji asuwa jibola hamad tinubu fatan alkhairi bisa wannan cikanta shekara guda ta karagar mulki ci gaba muna jin ka yawwa to daidai kiran da damu wa shugaba bola ahmad tinubu shine a gaskiya a duba lamarin cire tallafin man fetur gaskiyar magana 'yan kasa fa ana ji a jika fa lallai ko ana ji a jika to muna ƙara godewa ubangiji kamar yadda gwada mana wannan shekara gudan lafiya allah ubangiji ya taimake su su ba da ya ba su ikon yi wa talakawan ƙasa aiki na raya kasa sosai. To mun gode dan garinmu daga alƙalari bari mu kada jihar Filato wake kan layi a Filato. To baba ya kowa yi suna na awal hudu da cikin garin Ukur a jihar Filato, Najeriya. To malam lawa ba baba ya ku makiyar bane Ibrahim Kalmasi Garba ne ci gaba muna jin ka. Kalmasi okay to. To madalla wannan eh, shekara ɗaya din nan da aka yi gaskiyar magana kusan za mu ce Najeriya an yake ne. domin ana karba na tsadar rayuwa abubuwa daban-daban sai dai babban fatanmu gwamnatin ta duba ta samar wa talakawa sauki domin eh, suna ana yaban su sauraro suna sauraron al'umma to da fatan za su saurare mu ka samar mana sauki tun daga ranar da aka rantsar da shugaban kasa shekara ɗaya da ya wuce tun a wannan lokacin da ya jawabin kama aiki ya ka cire tallafin mai shine har yanzu 'yan najeriya ba su dawo hayyacinsu ba abubuwa gaba ɗaya abubuwan da talakawa suke mora ya zamanto duk yana neman ya fi karfinsu da fatan za su gyara a samar wa talakawa sauki hudu mun gode malam awal daga plateau kuma bari mu sake kuma kebi wake kan layi a jihar kebi eh na kaftin ne daga nan birnin kebi muna jin ka yau wato muna dai fatan alkhairi da samun wannan shekara ɗaya da shugabanninmu sun kai bisa ga mulki allah ya sanya alkhairi amma sai dai a matsayinmu na talakawa kusan in ce an shaƙe muna goya Na kamata a ce gwamnati ta duba irin tsadar rayuwa da ta yi yawa a mamakin harkar sun man fetur ɗin da an ka cire ya kamata gwamnati dubi wani abu idan har ba a cire zan ba gwamnati shawara idan har ba ta da niyyar ba da wannan tallafin ba ta da niyyar mai sai don Allah a yaƙi cin hanci da rashawa in dai gwamnati ya cin hanci da rashawa Allah ku din sha a komi zai sauki kasanta da matsalar ƙasa ga cin hanci da rashawa ne saboda haka Allah ya muna jagora wa shugaban jagora ina muku fata na kariya assalamu alaikum to mun gode malam nahu daga kebu kun bar mu ketara jamhuriyar Nijar wake kan layi salamu alaikum Ibrahim ka almashi. Wa alaikum salam. Kana tare da Ali shugaban kula zaɓi son ka dogon dutse. Muna jin ka. To abin da annawa ra'ayi na bisa ga wanga iko na Tunubu. Sai mu ce bai barka ma 'yan Najeriya ba komi. Shekara guda sai baƙin wahala sai tsaron rayuwa. tun lokacin da ya hau lokacin da ya bi talihin nan na mai tun lokacin Najeriya ta ga matsala wanga iko na tunugu dai da shi wallahi wanga ma ƙarare ka aka a mai kuma mu ga wannan tunu ko bar ka bayan Najeriya ba na gode mu da Amerika ni na umma mala ali da ku dogon nuta cikin shahorin nisha to mun gode a makwabcin Najeriya daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu zo jihar Niger Najeriya wake kan layi a jihar Niger sunana Alhaji ahiya Muhammad mai kimba mai kujeri karamar hukumar rafi a jihar Niger to muna jin ka To da farko dai muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci da wannan gwamnati ta cika shekara daya a kan mulki da kuma shekara ashirin da biyar da dawowar demokarasiya da ya ba. To amma ina ba shugaban kasa shawara da dukkan shugabanninmu musamman gwamnoni da sauran 'yan majalisa halin da kasa ke cewa gaskiya akwai matsaloli ba kan kaɗan ba kuma ya kamata a ce jama'a gaba ɗaya da 'yan adawa da sauransu a ce gwamnati da addu'o'i ba wai nuna kasawa ba ko kuma nuna bambancin siyasa amma mu da muke kasa talakawa a mutum mutanen kasa suna cikin wani hali ya kamata gwamnati ta canza tsare-tsaren ta domin a samu sauki kuma sannan alkawarin da tinubu ya yi cewa waɗansu ministoci da suka kasa gabatar da wasu ayyukan kuma musamman da ya kamata a sallame su a kawo su kada a bari kamar gwamnatin da ta wuce mutum shekara takwas a kan kujera bai tuna na komai ba saboda haka muna neman canji kuma muna godiya da gwamnan mu na jihar Niger shekara daya ya yi abin da shekara takwas da gwamnatin ba ta wuce da kai ba. To mun gode da ra'ayinka da fatan za ka ci gaba da kasancewa da mu daga jihar Niger kuma bari mu kada jihar Taraba. Wake kan layi a Taraba? Malam Ibrahim, eh, Malam Chindo Akwana daga Taraba. To muna jin ka Malam Chindo. Gaskiya gaskiya halin da ake ciki yanzu talakawa suna cikin akuba. suna cikin bala'i suna shan wahala sannan kuma abinci ya yi tsada kayan masurufi ya yi tsada su waɗanda suke kewaye da shi ina ji masu ba shawarar shin ko ba su ba su ba su gaya mishi gaskiya ne ba su sani ba ko kuma shin shi ne ji ya toshe sa baya so ya saurara musu sai Allah duk Allah su wanda suke kewaye da shi na dan Allah su ringa gaya masa gaskiya halin da kasa ke ciki kala kana shan wahala ma'aikata To da alamar dai layinka ah, ya samu matsala don haka za mu buga jihar Jigawa. Wake kan layi a Jigawa? Allah Ibrahim kana magana da Abdullahi da ma'antawa. To muna jin kamalin Abdullahi. Awa, ni ra'ayi na kan wannan shekara guda na ta kamata su tuna da alkawuran da suka wata suka wa yakin neman zaɓe domin har ga Allah mu dai mun zace ga muna fatan za su gyara hikkar da suka rage musu. To masu sauraron mu mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da wato kasancewa da wannan filin a shirye-shiryenmu na gaba. yanzu kuma wato ga shirinmu na gaba. Wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana tunanin yakin da Isra'ila ke yi da Hamas zai iya kai ƙarshen shekara a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da yin kiraye kiraye a tsagaita wuta. ta yiwu a samu ƙarin watanni bakwai ana fafatawa a yakin don mu iya tabbatar da nasararmu da kuma cimma abin da muka ayyana a matsayin murkushe kungiyar hamas da karfin sojanta a cewar mai ba da shawara kan harkokin tsaron isra'ila zaki hanagbi a lokacin da ya hira da gidan rediyon isra'ila a yau laraba A yau larabar rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa ta harbo wasu jiragen rasha marasa matuki da suka auna yankunan yammaci tsakiya da kudancin Ukraine yayin da wani harin makami mai linzami na rasha ya kashe akalla mutane biyu a yankin Sumi. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta kakkaɓo sha uku daga cikin jirage sha hudu da rasha ta harba a cikin dare a yankunan Mykolaiv, Krivorad da Wasu balan-balan na Koriya ta Arewa sun watsu ba haya da sauran tarkacen bola a kan tituna masu cunkoson jama'a da kan gidajen zama da kuma wasu yankuna a fadin Koriya ta kudu a yau Laraba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu julie da kuma injiniyan mu na yanzu mr patrick ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasu